وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون lalle waɗannan shaidanun da ake ɗora su a kan masu bijirewa alkur'ani suna kange su daga addinin Allah ba sa kamanta abubuwan da ya umarta ba sa nisantar abubuwan da ya hana kuma suna tsammanin su shiryayyu ne akan gaskiya don haka ba sa tuba daga batansu.